radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات صل وسلم وزد وبارك على رسول الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za mu kawo muku sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na muryar masu saurare shirin da kan kawo ra'ayin masu saurare daban-daban da suka aiko mana sautin su da ke bayyana mahangarsu akan abubuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa ko zamantakewa tsaro da dai sauransu har ma da gabatar da korafe-korafe a wasu lokuta ga mahukunta dangane da abubuwa da suke ce musu to a kwarya domin a yi dubi a kansu bayan sa akwai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi tarbiyya a cikin rayuwa ta zamantakewar al'umma za ku karkare da shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin dubi akan su da yin fashin baki da majin mahangar masana jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon gmt da ghana akan mita 16 dubu goma da kilohertz biyar shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar. a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. ƙungiyoyin falasinawa sun yi allawa da ziyarar yahu zuwa saudiya da bayyana hakan a matsayin ha'inci shugaba buhari ya ce shi wato annobar covid-19 da shi umar aba'isin din kare tattalin arzikin da kasar najeriya take fuskanta dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar iran sun kama wasu lodin makamai da aka yi kokarin fasa su zuwa kasar ta iran ta yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. Ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasinawa daban-daban sun yi Allah wadai da ziyarar da Firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Benjamin Netanyahu ya kai ƙasar Saudiya da kuma ganawa da ya da yarima mai jiran gado na ƙasar Muhammad bin Salman. Suna masu bayyana hakan a matsayin ha'inci da cin amanar tafarkin Falasinu. Yayin da yake magana kan ziyarar kakakin ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas, Sami Abu Zuhri. ya bayyana ziyarar a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske yana mai kiran mahukuntan saudiyan da su al'umma bayanin abin da ya faru don kuwa cewarsa hakan wani cin mutunci ne ga al'ummomi kana kuma yin karan tsaye ne ga haƙoƙin al'ummar falastinu ita ma'ana ta bangaren ƙungiyar jihadi islami ta yi tayar da ƙasar saudiyan saboda ɗaukan bakuncin na tinyahun tana mai cewa hakan yana iya zama share fagen ci gaba da wuce gona da iri kan al'ummar falastinu al'ummar musulmi da kuma wajaje masu tsarki na musulunci a cikin wato a jiya litinin ne dai wasu kafafen watsa labaran isra'ila suka ba da rahoton cewa firaministan kasar wato haramtar kasar isra'ila benjamin netanyahu tare da shugaban kungiyar legen asiri na isra'ila mossad yossi cohen sun tafi saudiya a asirce inda suka gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman da kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ke ziyara a saudiya. wato daga baya ministan harkokin wajen saudiyan ya musanta wannan labarin to sai dai kudu da haka wasu kafin watsa labaran isra'ilan sun sake tabbatar da wannan ganawa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce najeriya ta shiga yanayin kare tattalin arziki da ta fada a ciki ne sakamakon matsalar tattalin arzikin duniya yake fuskanta saboda bullar annoban nan ta covid-19 ko kuma coronavirus shugaba buhari ya bayyana haka ne a yayin bude wani taron tattalin arziki na kasar da kungiyar nigerian economic summit group da kuma ma'aikatar kuɗi ta kasar suka shirya ajiya a abuja a babban birnin tarayyar nigeria shugaba buhari wanda mataimakinsa farfesa yemi osibanjo wakilta ya ce matsalar karayar tattalin arziki da najeriya take fuskanta a samu asali ne sakamakon illar annobar covid-19 wacce ta haifar ga tattalin arzikin kasar bayan da gwamnatin ta rurrufe harkokin kasuwanci makarantu zirga-zirga ayyukan noma da dai sauransu shugaban ya ce duk da gwamnatin sa tana ci gaba daukar matakan da suka dace wajen ganin an magance wannan matsala ita ma nata bangaren ministan kuɗi ta najeriya hajiya zainab ahmad ta ce wannan karar tattalin arziki da najeriya take fuskanta ba za ta jima ba don ko gwamnati da sauran kungiyoyi da cibiyoyin da abin ya shafa suna aiki tukuru wajen ganin an magance wannan matsala ranar asabar ta gabata ce dai hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar da wata sanarwa da ta nuna cewa najeriya din ta fada matsan tattalin arziki karo na biyu cikin shekaru biyar kasashen mozambique da tanzania sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar aiki tare da nufin fada da 'yan ta'adda da suke da alaka da kungiyar daesh da suke ci gaba da barazana ga yankunan da suke kan yakokin kasar kasashen musamman ladanan na cabo delgado da ke arewacin kasar ta mozambique jaridar notisha mallakin gwamnatin kasar mozambique ta buga labarin cewa manufar jeniyar da ya wata kulla ta tsakanin rundunonin 'yan sandan kasashen biyu ita ce bin hanyoyin da suka sawaka wajen ganin bayan 'yan ta'addan da kuma hukunta su jaridar ta ji wasu beto jana na 'yan sandan kasar mozambique din chief ato bardino rafael yana faɗin cewa daya daga cikin manyan manufofin yarjejeniya ita ce dawo da dukkanin 'yan ta'addan da ake tsare da su a kasar tanzania gida don a hukunta su kamar yadda kuma ya ce yarjejeniyar da za ta ba wa jami'an tsaron kasashen biyu damar sanya ido kan iyakokin kasar musamman ma wajajen da 'yan ta'addan suke gudanar da ayyukan nasu rikici da ayyukan ta'addanci ya fara bayyana a yankin na cabo delgado ne da mai arzikin iskar gas a shekara ta 2017 lokacin da wasu masu dauke da makami waɗanda daga baya suka sanar da mubayar su ga kungiyar isis wato kungiyar isis ko kuma da'i suka kai hari kan ofisoshin 'yan sanda tun daga lokacin da kuma sama da mutane 2,200 ne suka aka kashe wasu dubbai kuma suka gudu gudun hijira kamar saurari kare da shafa labaran duniya din suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio bih a nan birnin tehran dakarun kare junjin halin musulunci na kasar iran da ke arewa maso yammacin kasar sun sami nasarar kamawa da kuma kwace wasu lardin makamai da aka yi kokarin faso kaburinsu zuwa cikin kasar da nufin gudanar da ayyukan zagon kasa yayin da yake sanar da hakan kwamandan sansanin sayidu shuhada na dakarun da ke arewa maso yammacin kasar ta iran brigadier janar abroshan ya ce dakarun nasa sun sami nasarar ganowa da kuma kwace waɗannan makamai da suka hada da bindigogi da kuma albarusai da makiya jin jihalin musulunci na kasar ta iran suka yi kokarin shigowa da su kasar janar abroshan ya ja kunnen masu adawa da jin jihalin waɗanda kuma suke son haifar da fitina da rashin tsaro a cikin kasar ta iran dausan cewa dakarun kare juyin suna nan suna jiran su a madakata kuma lallai da su yi maganin su wannan dai ba shine karon farko da jami'an tsaron na iran suke kama irin waɗannan makamai da ake kokarin shigowa da su kasar ba da kan yakoki da nufin amfani da su wajen kai hare-hare da kuma haifar da fitina a wasu garuruwa na kasar duk dai da kokarin da makiya suke na haifar da matsala da kuma zaman daddar a cikin ƙasar ta iran don cimma manufofi da kuma burin da suke da shi bayan makonni na jiran dako a halin yanzu dai gwamnatin shugaban amurka donald trump ta share fagen wa zababben shugaban kasar joe biden da ya fara gudanar da shirye-shiryensa na karban mulki ta hanyar amincewa da bashi bayanai da kuma kudaden da ke bukata wajen wannan aiki da da ikirarin da trump trump din yake ci gaba da yi da cewa da ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben a jiya ne dai hukumar nan ta general service administration da ke da alhakin amincewa da zababben shugaban ya fara gudanar da tsare-tsaren karɓar mulkin sa a amurkan da sanar da joe biden na hukumance cewa zai iya fara gudanar da ayyukan nasa na karɓar mulki shugabar hukumar emily murphy ce ta sanar da mr biden din cewa a halin yanzu yana iya fara gudanar da ayyukansa na karɓar mulkin kuma hukumar a shirye take ta ba shi dukkanin abin da aka tanadar wajen gudanar da wannan aiki bayan da a baya ta hana shi saboda abin ta kira sakamakon shari'a da ake yi kan sakamakon zaben hakan dai yana nufin kenan a halin yanzu joe biden din zai sami kudaden da ake bukata wajen gudanar da wannan aiki da gwamnatin tarayya da sannan kuma wato shi da mataimakiyarsa kamala harris za su dinga samun bayanan tsaro da na sirri daga wajajen hukumomin tsaro na kasar shugaba trump din da ya amince da wannan mataki da hukuma ta dauka duk da ya ce zai ci gaba da neman abin da ya kira haƙƙinsa da aka take a yayin zaɓe din a kotuna to masu saurare karshen labaran duniya kenan To a gashi da Muhammad Awal Bauchi dauke da labaran duniya. Yanzu za mu shiga bangaren sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin fashin baki akan su da majin mahangar masana a wasu lokutan. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. mu a yau. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. cikin 'yan kwanakin nan da batun shirin nukiliyan kasar iran na zaman lafiya da kuma yarjejeniyar nukiliyan da aka cimma da ita a shekarun baya ya sake dawowa fage musamman bayan zaben shugabancin da aka gudanar a amurka da kuma rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta fitar da ke nuna cewa iran din tana ci gaba ta sinadarin uranium kuma ma ta rubanya abinda take samarwa a halin yanzu sama da yadda take samarwa bayan janiyar nukiliyar lamarin da ya sanya wasu kasashen turai waɗanda suka ci janiyar da iran fara ta da jijiyoyin wuya lamarin da kuma tuni iran ɗin ta mayar da martani kansa to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin jamhuriyar musulunci ta iran ta mayar da martani da kalamai da kuma sanarwar da kasashen turai da suka cimma yarjejeniyar nukiliya da ita suka fitar kan batun ci gaba da girmama yarjejeniyar ta nukiliya da kuma ayyukan da iran take yi a wannan fage inda iran din ta bakin jakadan kasar na dindindin a hukumar ta iaea e e, kazim garib abadi yake cewa shirin nukiliya na kasar iran na daga cikin shirye-shiryen nukiliya na duniya da babu nuku-nuku ko kuma wani boye-boye a cikinsa sannan kuma shine shirin da ya fi fuskantar bincike da kuma sanya ido na ƙasa da ƙasa mr garib abadi ya bayyana haka ne cikin wata hira da yi da wata kafar watsa labarai ta iran da aka buga a shekarun jiya lahadi inda ya ce iran dai ita ce kasar da ta fi fito da shirye-shiryenta na nukiliya don duniya ta gani don ko iran ita ce kasar da ta fi fuskantar sanya ido da kuma binciken masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya kan cibiyoyinta na nukiliya ta yadda kashi daya cikin biyar na binciken da hukumar take gudanarwa a kasashe daban-daban na duniya ta gudanar da su ne a kan iran wanda hakan ke nuni da irin yawan sanya ido da wannan hukuma take ci gaba da yi akan shirin na nukiliya na iran yayin da kuma yake magana kan sanarwar da kasashen turai din suka da suka sanya hannu kan wannan jiniya da iran wanda aka cimma a shekara ta 2015 kuwa jakadan na iran a hukumar ta kula da makamashin nukiliya ta duniyan ya ce biyo bayan yadda amurka ta yi gaban kanta wajen ficewa daga wannan jiniya ta nukiliya babu wani abin da waɗannan ƙasashe na turai din. suka yi face dai nuna damuwarsu kawai da kuma ci gaba da nuna damuwarsu kan yadda iran ta rage irin yadda take ba da haɗin kai da kuma aiwatar da janiyar nukiliyan wanda iran ta ce ta yi haka ne don mayar da wakura aniyarta sakamakon ficewar da amurka ta yi daga cikin wannan yarjejeniyar wanda shi akan kansa hakan karan tsaye ne yarjejeniyar da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma kin ɗaukar wani mataki na azo a gani da ƙasashen turan suka yi bugu da ƙari kan rashin cika alkawuran da su ma suka ɗauka yayin cimma yarjejeniyar ta nukiliya wato su ma kansu ƙasashen turai ɗin nauyin da ya hau kansu abin da ya kamata su aiwatar a cikin mai da janet ta tabbatar sun gagara aiwatarwa wanda kenan ba kawai ficewar amurka kawai amurka ce za a iya mazarga a cikin wannan yanayi ba hatta su kansu kasashen turai din sun gagara aiwatar da hakikanin abin da ya kamata a ce sun aiwatar su ma kenan da suke cikin wani yarjejeniya din balantana kuma ita kanta amurkan da ta fice to a cikin sanarwar da waɗannan kasashe na turai din da waɗanda su uku wato ingila faransa da kuma jamus suka fitar da fara dai sun fara da sake jaddada aniyar su ta ci gaba da kiyaye yarjejeniyar ta nukiliya inda suka ce mu dinnan dai kasashe uku mun yi aiki tukuru wajen kiyaye yarjejeniyar kamar yadda kuma muka sha faɗin cewa mun yi bakin cikin ficewar amurka daga janiyar da kuma sake dawo da takunkumin da ta sanya wa kasar iran wannan kawai shine abinda su waɗannan tura suka takaice da shi to sai dai kuma waɗannan kasashen sun zargi iran da abinda suka kira gagarumin yin karan tsaye da kuma take yarjejeniyar nukilan da iran take yi bugu da ƙari kan gazawa wajen sauke nauyin da ke wuyanta tsawon shekara guda da rabi don haka sai waɗannan ƙasashe ukun suka kira iran ɗin da ta gaggauta yin watsi da wannan mataki sannan kuma ta gaggauta dawowa da kuma aiwatar da cikakken nauyin da ke wuyanta to bayan fitar da wannan sanarwar dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ta bakin mai magana da ta sa'id khatib zade ta yi watsi da wannan matsaya ta turawan wanda kuma kira hakan da matsayin rashin mafaɗi na waɗannan ƙasashen turan uku yana mai kiran su da su dakatar da wannan zargi na siyasa da suke wa iran sannan kuma su yi ƙoƙari wajen sauke nauyin da ke wuyansu kamar yadda ya zo cikin yarjejeniyar ta nukiliya wato maimakon dai su ci gaba da irin waɗannan manganu na rashin mafaɗi kamar yadda ya kira lamarin kamata ya yi a ce su kansu waɗannan ƙasashen turan su yi ƙoƙari wurin sauke nauyin da ke wuyansu kamar yadda ya zo cikin wannan jeniya maimakon su ci gaba da irin waɗannan maganganu idan dai ana iya tunawa a watan mayu na shekara ta 2018 ne shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi gaban kansa wajen janye amurka ɗin daga cikin aljannar ta nukiliya yana kuma ya ci gaba da sanya wa iran takunkumi masu tsananin gaske baya ga hakan kuma amurkan ta ci gaba da matsa wa kasashen da suke cikin yarjejeniyar wato burtaniya faransa china rasha da kuma jamus ta ci gaba da matsa musu lamba wajen ganin ko dai su fice daga cikin yarjejeniyar ko kuma sun gagara aiwatar da nauyin da ke wuyansu lamarin da ya sanya yarjejeniyar ta zamanto kamar ba ita wato a bangare guda abubuwan da amurkan take kokarin yi shine cewa ko dai ta tilasta wasu waɗannan ƙasashe ko kuma alal akalla wasu daga cikin su fice daga cikin yarjejeniyar ko kuma idan har ba su fice ba suka ci gaba da zama din ta haifar da wani irin yanayi wanda zai hana su aiwatar da ainihin abin da nauyin da ya hau kansu to amma duk da irin wannan yanayi da aka shiga iran ta ci gaba da girmama yarjejeniyar tsawon shekara guda cif tana mai jiran sauran kasashen da suke cikin yarjejeniyar wato waɗannan kasashen turai inda muka ambata da su sauke nasu nauyin musamman a bangaren da ya shafi takunkumi na tattalin arziki da amurka ta sanya wa tattalin arzikin na iran wasu da kuma kasashen turan sun gaza yin hakan laban da sanya iran din a watan mayu na shekara ta 2019 ta dakatar da aiki da nauyin da ke wuyanta kamar yadda ya zo cikin bangare na 26 da kuma 36 na wannan yarjejeniyar a saboda haka ne ma jakadan iran a hukumar ta kula da makamashin nukiliyan ta duniya mr garib abadi ya ce turawan sun takaita ne kawai da magana ta fatar baki dangane da batun ficewar da amurka ta yi daga wannan yarjejeniyar ta nukiliya kama idan lamarin ya zo kan iran sai su dinga nuna damuwarsu dangane da matakin mayar da matane da iran ta dauka kan wannan lamari garbi abadi ya ci gaba da cewa kasashen turan ba su dau wani mataki a aikace kan wannan lamarin ba tsawon shekaru biyu da rabin da suka gabata wajen sauke nauyin da ke wuyansu ta bangaren ɗagewa iran takunkumin da aka sanya mata da kuma ci gaba da bada da haɗin kai cikin shirin nukiliyan nata yana mai cewa dage takunkumi a kan takarda kawai ba ita ce manufar cimar janar ta nukiliya ba jakadan na iran dai ya ce iran dai ta ga hakan a ƙas ba daga wajen waɗannan kasashen turan su uku to yadda aka tambaye shi kuma dangane da wani batu da kuma rahoton da ke cewa shugaban amurka donald trump yana shirin kawo wa cibiyoyin nukiliyan kasar iran hari kafin wa'adin mulkin ya kare a shekara mai zuwa ta 2021 jakadan na iran a hukumar ta iaea e ya ce a mafi yawan lokuta dai irin waɗannan rahotanni rahotanni ne kawai na yaƙi na kwakwalwa kawai yake ci gaba da cewa iran dai ba ta fatan rikici kuma bata ma taɓa takalarsa ba to amma fa dai ta san yadda za ta kare kanta da kyau musa garib abadi ya ci gaba da cewa amurka dai ta sani da kyau cewa duk wani mataki da za ta dauka a wannan bangare zai fuskanci mayar da martani mai kaushin gaske daga wajen iran inda ya ci gaba da cewa abin ban dariya ne ma a ce ƙasa kamar amurka wacce ta mallaki dubban makaman nukiliya kuma ta taba amfani da su ma akan wasu al'ummomin ƙasar japan da basu ci basu sha ba kana kuma take ci gaba da goyon bayan haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce ba ta cikin yarjejeniyoyin hana yaduwar makaman kare dangi a duniya abin mamaki ne a ce za ta nuna damuwarta dangane da shirin nukiliyan iran wanda ke karkashin kulawar hukumar iaea ta duniya idan da na yi tunawa shi ma dai a kwanakin baya ne jaridar new york times ta amurka din ta buga wani rahoto da dangane da wata ganawa da shugaban amurka trump din yayi da wasu mukarrabansa a fadar mulkin su inda hanan ya bukace su su ba shawara dangane da batun kawo wa iran hari ko wata cibiya mai mahimmanci mafi girma ta iran na nukiliyan ta hari inda rahoton suka ce dai da dama ko kuma ma kusan dukkanin waɗannan mukarraban na shi da donald trump sun bayyana masa hatsarin da ke cikin wannan batu na kawo iran din hari don haka da wancan lokacin da ake maganin cewa an janye wannan batu na kawo hari din hoton a wancan lokacin da jami'an iran daban-daban wato kama daga na 'yan siyasa har zuwa ga na soji sun mai da martani ga wannan rahoto da kuma cewa iran dai tana nan tana zuba ido sannan kuma duk wani wuce gona da iri a kanta to fa zai fuskanci mummunan mai da martani daga gurin dakarun kasar ta iran to masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan za mu ban kwana da ku sai kuma da dan allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batun na daban da kuma yin sharhi kansa Rama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama. Ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. bayan da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari shiri na gaba wato shirin na na muryar masu saurare shirin da kan kawo ra'ayin masu saurare daban-daban da suka aiko mana sautin su da ke bayyana mahangarsu akan abubuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa ko zamantakewa tsaro da dai sauransu har ma da gabatar da korafe-korafe a wasu lokuta ga mahukunta dangane da abubuwa da suke ce musu to a kwarya domin a yi dubi a kansu. sai a biyo mu sannan hankali domin jin yadda shirin zai kasance muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Iran Jamhuriyar Musulunci sunana Usaini Labran daga nan tsakiyar Nijar a ɗan katsari komai rarar da ɗan katsari cikin gundumar dogon dutse a cikin jihar Toso ta jamhuriyar Nijar. Mun je kotun tsarin mulkin mai kula da kundin tsarin mulkin kasa ta yi hidda sakamako na tantancewa da an kai ma 'yan takara. To abinda muka fata ga 'yan Nijar da 'yan kasa ga baki daya sai mu roƙi Allah kuma mu hankalin hankalinmu tunda komi da doka na shiga tahiya wanga mutane dai doka ta tarsa su wanda Allah ya sa sun ka huce to sun gode ma Allah kuma a ci gaba da aiki wanda Allah ya sa to sun su bai cika ba ko wani matsala sai su yi hakuri su hari gaba wa ma na illa an sha Allahu rabbul alamin kenan duk abin da kaka so kai in Allah bai ce ka da shi ba ba za ka same shi ba muna fata kuma a yi zaɓe lami lahiya a kare lahiya a ƙasa ta jamhuriyar Nijar suna na Hussein Labran ina nan a cikin garin ɗan katsari a gundumar dogon dutse tsakiyar Nijar a cikin jihar Doso baki daya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci BH Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Yau na shigo ne tsokaci dangane da batun da ya gudana na kada ɗan takara a Jamhuriyar Niger wanda al'umma ƙasar suke cewa an yi magudi muna kira ga mahukuntan ƙasar Jamhuriyar Niger dan Allah ji tsoron Allah ku sani cewa za a yi mutu a za a je uku ku zauna ku cire ɗan takarar da kun san zai yi gaskiya kuma zai zai cire 'yan niger daga cikin wani matsala da suke ciki domin eh, al'ummar Nijar suna cikin yanayin damuwa da kunci. Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana naku mai sauraron ku na yau da kullum na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci a game da mahukunta 'yan siyasa da talakawa na ƙasar Nijar da Allah lokacin zaɓe duk magidanta da masu ra'ayin jefa ma wani ka yi lissafi a gida ɗaya karkaci da sama mutum duk mutum inda yake so ya jefa karkace wai a ƙasan ka yake ko wani ɗan gidanka ne ko yaron ka ne ko kuma abokinka ne ka ce mishi dole ka je abin da kake ra'ayi shi zai jefa ma a hudda wannan duhun kan da Allah siyasa wayan ma mutane yake da kai abin da mutum yake ra'ayi Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya Allah ka kwanci hankali a cikin ƙasa. Na ku mai sauraron ku na yau da kullum na agwa mai faci daga nan zandar. Ina yi muku fatan alheri ma'aikatan BOH Hausa. Assalamu alaikum radio BOH ta ran da fatan an wani lafiya kuna magana da Mustapha Rabilu da magaran Nijar. To zan yi tsokaci akan wannan tantancewa 'yan takararmu da aka yi Nijar. To a cikin harakan nan dai ya ji tsoron Allah. Saboda saboda an yi wani eya ne masu mulki so suke su dawoma a mulki a kowanne bi kamata ba soke takararsa aka soke mu dai yan nijar a kyautata mana mu abin da muka yi so ma a soke magajinan garuruwa mera-mera na nijar su ya kamata a soke saboda sun yi shekara goma goma a sama kuma suna wa masu zarci kuma shugaban kasa ba su dama su nemi wata takara musamman mu a kanton ɗinmu ma na da kusa aikin ko komi ba a mun ba a fannin meri in kuwa a kowanda ya ce a mun wani abu ya yi magana mu ji shi daga mustapha rabiu da magaram niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gidan rediyo biyu tehran na magana siraju abdullahi daga jihar Kawai. a yau ina so in ba da tsokaci na akan 'yan siyasar mu na nijar kenan jama'a da allah siyasa ba wani abu ba ne abu ne wanda ya kamata mu nutsu mu yi wa kanmu karatun ta nutsu eh mun san dai komi ke gudana kuma mu akwai arziki alhamdulillah. eh arzikin da yake cikin mu na ƙasa wallahi ba duk ƙasashe ba nan ga cikin afirka take tattare da shi to amma yau mu mu mu ne da wahala mu ne da talauci mu ne nan mu ne nan mu ne akewa walakanci kasashe har nan cikin afirka ma jama'a da allah muna kira da 'yan siyasan mu da kuma a shugabanni da kuma farar hula masu kamfe na siyasa ta ƙasar mu ta Nijar da Allah mu zaɓi waɗanda ya kamata waɗanda za su yi mana adalci cikin ƙasa eh kuma masu kishin addini eh Allah ɗaya san na ƙwarai Allah ɗaya san mai gaskiya eh amma muna roƙo Allah ubangiji su wata wataala shi iya muna Allah ubangiji ya zaɓa muna ba tare da iyawan mu ba ba tare da tunanin mu ba eh Allah ubangiji ya sa a ce duk inda al'umma za su kai ƙura'arsu Allah ubangiji ya sa a ce suna tare da mai adalci na gode wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu mai magana siraju abdullahi daga jihar tawa to masu saurari da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin agadas nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna Allah yanzu sai shirinmu na gaba shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi tarbiyya a cikin rayuwa ta zamantakewar al'umma sai a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin tarbiyyar iyali masu raro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a cikin muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH ƙarƙashin hausa tv da ke birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na yau music a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da hirar da muka faro da sale zaria wani malami kuma babban sakataren masasar rasulul azam da ke birnin kano inda yau zai mana bayani kan ka'idodin shayarwa malam ya shirya bismillah to da aka tambayi mahaifiyarsa menene ya sa haka sai take cewa ba za ta iya sanin tuna wani abu ba sai dai wani abu guda ɗaya wanda za ta iya tuna kila na iya zama sababi shine bata taba shayar da shi bata taba bayar da wani wata ta shayar mata da shi ba ita kuma bata taba shayar da shi ba sai akan alwala mana kowane hali take da shi kafin ta bashi nono sai ta yi alwala sai suka ce wannan ne ka duba ɗaya daga cikin abin da ya mai da shi mu'ujiza saboda uwarsa lokacin ba ta shayar da shi nonon ta har sai ta yi alwala har sai ta zama cikin tsarki wanda wannan shine duka yar jibadi da addini yar kiyaye wajibai da mustahabbat mahaifiyarsa ta kasance haka wannan ya nuna tadayyana ne ita kanta ba kai a wannan babun na shayarwa ba a sauran babobi tana kiyayewa wannan ta tuna saboda haka ashe kenan tanajin musulunci na cewa akwai ladubban da ake kiyayewa kafin a lokacin tarbiyyar yaro to yana kare kenan yana da wajahi ya kamata ya zamanto ya zama share fage a kan wannan babi din idan ka ɗauki yadda musulunci yake faɗin shayarwa muka je a wannan babin a matsayin abubuwan da ke share fagen tarbiyya za mu ga ya ce akwai waɗansu nau'o'in mata waɗanda bai kamata su shayar ba daga cikinsu akwai mahaukata daga cikinsu akwai mazinaciya da sauran abubuwan da ya karantar da cewa a kiyaye wurin shayarwa kada ya zamanto an shayar da 'ya'ya wani mummunan nono wanda zai tasiri a gare su ya zo ya shafi ilimin su har fahimtar su har kwakwalwar su wannan kaga kenan dangane da abubuwan da suka shafi tarbiyya idan muka tafi gaba ɗaya kallon su to sannan idan muka dawo bayan mu a firat din tarbiyya din to za mu tarar da cewa shi a sasu musulunci na tarbiyya makarantar ahalul baiti ya gini ne akan a kasa shekarun yaya din tun daga lokacin haihuwansu har zuwa kuma shekarun marhalar farko har zuwa shekaru bakwai na farko daga nan kuma har zuwa shekaru bakwai na biyu daga nan kuma har zuwa shekaru bakwai na uku to a dukkan wayannan shekaru din za mu tarar da cewa hadisai sun yi magana a kansu a misali idan muka koma hadisin da ya zo a bihar anwar juzu'insa na 101 shafinsa na 95 za mu samu hadisi mai alfarma daga manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wanda yake cewa alwaladu sayyidu sab'a a yaro sarki ne na tsawon shekara bakwai wa abu saba sannan bawa ne na tsawon shekara bakwai na biyu wa wazir sabas ne sannan waziri ne a shekara bakwai na uku fa'in rabita kahu in ka yadda da ɗabi'unsa alhamdulillah dama abin da ke zo kenan lihida wa ishirin a lokacin da ya cika shekara ashirin da ɗaya bakwai sau uku ashirin da ɗaya wa illa in ba haka ba fadrib ala jambihi kai watsi da shi kawai faqad u'zirta ila Allah ta'ala ka samu uzuri a wurin Allah subhanahu wataala saboda kai ka riga ka sauke naka nauyi din don haka nan idan ka ɗauki marhalan farko shekara bakon farko kai kana zance tambaya ta zo ne akan a lokacin da yake dan shekaru goma to a shekara bakon farko abin da za a yi da abubuwan da za a kiyaye suna daga abun da za su sanar da shekaru bakwai na biyu a ah, shekaru bakwai din farko ba tasarrufofi ne masu yawa za su shiga za a tilasta yarwa kansu ba saboda shi sayyid ne wato shekara bakwai na farko sayyid ne saboda haka tasarrufofi da kudurori na ilimi a lokacin bunƙasan su da kudurorin tunani a lokacin bunƙasan su kenan tunda a lokacin bunƙasan ne ana taimaka masa ne ya tashi akan wannan wannan marhala din marhala ta daya wato lokacin bunƙasan kwakwalwarsa shekara ɗaya zuwa shekara bakwai a kwanaki bakon farko ka kamanta zaɓin suna shayarwa da za a fara da sauransu duk an gina su akan akwai abubuwan da za a kiyaye ta yanda a shekarar farko idan aka zo bayan waɗannan ɗin bayan an zaɓa masa suna bayan an zaɓi shayarwa bayan an kiyaye eh, wurin shayarwa ɗin da sauran abin da suka shafi shayarwa fagen tarbiyya. masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rediyon boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran da muka kasance inda muka kashe kunne muna sauraron malam sale zaria wanda kuma zai ci gaba da yi mana hannunka mai sanda kan marhalolin wasannin yara to in aka zo marhala nan ta shekara bakwai kuma ah, wanda marhalan wasanni ne eh, ba a haramta ma yaro wasa manzon Allah yana faɗi cewa ah, akwai halaye da nake so daga yara daga cikin halin akwai wasa da ƙasa abin da za a kiyaye shi ne yaro kada ya cutu kada ya shiga abin da zai cutar da shi amma a bashi ya wasa kan mu haramta ma 'ya'ya wasa saboda a wasanni akwai bunkasan kwakwalansu akwai tanajin kwakwalansu kuma haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙinsu a shekaru bakwai na biyu wanda shine zai fara daga shekara takwas shekara tara shekara goma to kaga hasha biyar to wannan shine a ciki ne ake isa sunnal murahaka ga ya mace ko ga ɗan namiji sunnal murahaka shine sunnat taklif kafin su isa mura taklifi balaga ya fara zuwa musu to a wancan marhala din an ce da sarki ne a nan ba za a ringa tilasta shi da ika zabar kaza da yawa ba to a nan uba zai ringa mulazaman ɗansa da mulazama da mulazama na waziri mulazama na mataimake kamar yadda waziri yake ga sarki haka ruwaya ta zo ta bada to haka da zai ringa yi ga uba zai ringa yi ga mahaifinsa ya kokari ya cira ta masa hebarori na rayuwa kwarewa ta rayuwa akwai abubuwan da ba a sanin su a makaranta amma rayuwa ke koya su ya koya masa aiki da kuma a rayuwa to wannan kaga su ne marhaloli guda biyu na biyu kenan marhala na uku shine zai zamanto marhala na tarbiyya mubashira wadda ita ce za ta zo yanzu za a yi tasisin akhlaq masu kyau a tare da shi da sufofi na madalla a tare da shi wanda ruwa ya ta ta'abiri a kan shi da cewa yanzu ya zama bawa ah, saboda an kyautata marhalolin da suka gabata an gina alaka mai kyau an kuma ah, yaro ya fahimci alherin sa ake nufi masa lokacin da zai zama dan shekara zai fita daga haddin shekara goma sha hudu ya shiga haddin shekara sha biyar daga nan ah, shine zai kai shi har zuwa haddin shekara ashirin da ɗaya shekara bakwai na biyu kenan to za mu tara a canan cewa kuma akwai abin da zai koya to bari in koma haɗi na farko kaga za a cika yaro da adifa tukuna za a ba shi ƙauna da ta kamata yana yaro saboda a lokacin marhalan karatu zai zo ya zamanto wannan ɗin ya yi aiki zai zamanto an Eh, ba shi daman wasa na fada an koya masa iya magana iya magana din nan da zai fara yi tun yana da shekara biyu ah, zai fara ne daga koyo daga wurin iyayensa yadda iyayensa ke magana yadda iyayensa ke mu'amala eh, da irin abubuwan da suke furtawa to za su kiyaye irin abin da suke faɗa sannan za a cikin gida idan yake tashi to lokacin da zai fara fita kuma za a tabbatar an zaba masa da zai rinka wasa da abokan da zai rinka hulɗa da su ba kowane aboki ne kuma zai hulɗa da shi ba gashi dai malam ya koro gashi dai malam ya kwanto tsohon kundi sai dai lokacin namu kayyadadde ne ku biyo mu zuwa shiri na gaba a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna kara yin godiya ta musamman ga sale zaria wani malami kuma babban sakataren masasar rasulul azam da ke birnin kano ni kuma awal da na shirya da kuma gabatar a ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar tare da yin dubi akan su da yin fashin baki da majin mahangar masana sai a biyo mu hankali domin jin yadda shirin zai kasance. Afrika a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka faru kuma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To rahotanni daga Najeriya dai sun ce a hukumance kasar ta sake fadawa cikin halin karar tattalin arziki da ake kira da recession a turance. akan kuwa yana cikin alƙaluman da wato hukumar ƙididdiga ta kasar ta fitar ne shekaran jiya Asabar inda ta bayyana faruwar wannan lamari. To ko mai karar tattalin arziki din yake nufi kuma menene ke kawo shi sannan yaya za a yaya haka din zai shafi rayuwar al'ummar ƙasar? to wannan dai shine batun da za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yau da kuma jin mahangar masana don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi To saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farukon shirin a ranar Asabar ɗin da ta gabata ce dai. Hukumar kididdiga ta Najeriya ta sanar da cewa ƙasar ta faɗa cikin yanayi na karar tattalin arziki ko kuma matsalin lamba tattalin arziki a karo na biyu wato abin da ake kira da recession a turance kenan kamar da muka bayyana a karo na biyu cikin shekaru biyar da suka gabata sakamakon annoban nan na covid-19 da kuma faduwar farashin danyen man fetur wanda hukumar ta cina daga cikin dalilan da ya sanya kasar ta fada cikin irin wannan yanayi kudaden shigar da najeriya din da take samu ya yi kasa sosai in ji hukumar da kashi uku da digo sittin da biyu hakanan kuma kudaden shiga da ake samu ta hanyar danyen mai shi ma da ya kasa sosai da kashe goma sha hudu cikin ɗari wanda haka din ya daga cikin dalilan da ita hukumar ta bana cewa waɗannan su ne dalilan da ya sanya najeriya ta shiga cikin irin wannan yanayi to ko me kare tattalin arziki din yake nufi kamar da muka bayyana a farkon shirin kuma menene ke kawo shi musamman ma a najeriya mai kawo wannan yanayin sannan kuma yaya haka din zai iya shafan rayuwar al'ummar kasar bugu da ƙari kuma kan wani irin matakai kamata gwamnati ta dauka gurin magance irin wannan matsalolin da aka shigo to waɗannan dai wasu ne daga cikin irin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin nemo amsoshin su a cikin shirin namu yau ta bakin masana tattalin arziki inda a halin yanzu muke tare da malam yusha'u ali wani masanin tattalin arziki a abuja nigeria don wato tattaunawa da shi kan wannan lamari a to yalla bai barka da zuwa wannan filin namu kamar yadda muka bayyana wasu bayanai a najeriya sun ce najeriya din ta shiga hali na karar tattalin arziki abin na kira session a turance a tola bai matsayinku na masana harkokin tattalin arziki me ake nufi da wannan kalma ta karar tattalin arziki sannan me ke haifar da shi wato duk sanda tattalin arzikin kasa alkalman da ke gwada tafiyansa ya zama yana ta raguwa har zuwa watanni akalla watanni shida ma'ana kwata guda biyu kenan ya kai uku to tattalin arzikin ƙasa ya karye kenan saboda duk yadda za a yi tafiya ya kasa kuma tun san da ya karye bayan shekaru shida da suka wuce ko shekaru biyar a dubu biyu da goma sha shida tun bayan wannan lokaci da ya farfado a dubu biyu da goma sha bakwai farfadowar ya zama cewa farfadowa ne da za a iya koma a gidan jiya to haka kai ta tafiya har ya kasance aka kai dubu biyu da ashirin din nan wanda aka zo tattalin arzikin da suka shafu suna da girma a faɗin duniya saboda korona din nan sannan kuma abubuwan da ya kamata su daga tattalin arzikin ƙasan ba su samu ba to saboda haka ba mamaki don ya sake durkushewa kuma durkushewa ne mafi muni da ba a taɓa gani ba kusan shekaru a talatin da uku. A to a Najeriya ga shi kamar da muka aka bayyana cewa wannan lamari din yayin ta shiga cikin wannan a Najeriya din menene dalilin da suka sanya kasar ta shiga cikin wannan yanayin? Abin da ya haifar da shi shine kasancewa tun da tattalin arzikin ya durkushe kasan take karɓo basu suka sannan kuma har aka yi ƙoƙarin a karya darajar naira domin ko wasu za su zo su zuba jari a cikin kasan ko kuma za a samu wasu kuɗaɗe waɗanda za su shigo ta haraji to waɗannan ba su samu ba kuɗaɗen da ake samu ta haraji ba su samu ba man fetur wanda yaman fetur wanda ake fitarwa a ƙasan wanda kashi sama da saba'in ƙasan ta dogara da waɗannan kuɗaɗe ne farashin shi bai farfaɗo ba to rashin farfadowarsa da kuma abin da girman tattalin arzikin kasa yanzu haka akwai ma'aikatu sama da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda gwamnati ba ta iya biyan albashi wannan waɗannan ma'aikatu ba su iya barin biyan albashi ba to sai ya kasance aikin yi ya rashin aikin yi ya karu ma to ka ga rashin aikin yi ya karu ga ba dalilin tattalin arzikin kasa ya girma man fetur da ke kawo kuɗi ya zama darajar shi bai farfado ba sannan wanda ake haƙa da kusan miliyan biyu ba iya hakan ganga miliyan ɗaya da ɗari shida wanda hukumar opec ta wa najeriya to ka ga waɗannan abubuwa da suka haɗu duk su ne suka tabbatar da cewa tattalin arzikin ƙasar yana cikin rashin lafiya kuma rashin lafiyar mai bayyananne. Da yake yanzu da riga da an shiga wannan yanayin ta yaya hakan zai iya shafan rayuwar al'ummar kasar wato wani irin haza za su gani kenan? haza shine talaucin da mutane suke ciki a cikin kasan yanzu ya karu ne saboda tun da marasa aikin yi suna da yawan gaske waɗanda kuma suke da ɗan kuɗaɗe a su hahon farashi ya karu sosai yana kwace musu kuɗaɗe sannan kuma ita kasan ba ta iya samun kuɗaɗen haraji saboda mutane ba su shiga kasuwa saboda haka mutanen kasan za su shiga shiga ukuba na ɗaya masu karɓar albashi ma sai an yi daga kai samu albashin su kafin su samu kuɗaɗen su na biyu waɗanda suka dogara da masu albashi za su samu matsaloli da dama sannan waɗanda suka rasa ayyukan yi waɗanda dama ba su da kuɗaɗe a jinsu to su kuma za su ci gaba da ɗanɗana azaba biyu na ɗaya na rashin kuɗi na biyu na tsadan kayayyaki to waɗannan abubuwan tuntuni abubuwan da ya dace a yi waɗanda za su zaburar tattalin arzikin ƙasan ba a yi su ba ya haɗu da wasu masifofi waɗanda suka shafi gona ɗinnan da ake ta kokarin a koma ya zama na ba zaman lafiya to talakawan da suka koma suke da suna noma abin da za su ci yanzu aka tashe su a muhallansu ko kuma rashin zaman lafiya ya sa aka kashe wasu daga cikin wanda aka dogara da su to dole ne mutanen ƙasa za su ci gaba da wahala har sai zaman lafiya ya dawo gwamnati kuma ta samar da matakai waɗanda za su gina tattalin arzikin kasar a cikin gidan da wajen kasar. a to daga karshe ya labai a irin wannan yanayi da aka shiga din kamar yadda ka bayyana irin waɗannan batutuwa da irin waɗannan halin da al'ummar kasar suke ciki kuma za su shiga ciki sakamakon wannan abun abun Allah ya kiyaye Allah ya kawo karshen sa to a irin wannan yanayi me kamata ita gwamnatin ta yi wajen magance wannan matsalar to kaga babban abin da ake da bukata shine farashi na na kayayyaki da ke ta hawa din wanda kuma abubuwa da dama sun zama su ne suka haifar da shi na daya abubuwan da ake siya din su isin su zama suna cikin kasuwa na biyu wannan farashi na man fetur din da ake ta ɗaga shi aka bar kasuwa take abin da ta ga dama to so an koma an daidaita farashin nan babu dalili tattalin arzikin da ba a samar da mai a cikin ƙasar dole ne in an samu refineries su yi aiki duk da za a samar da refineries su rinda aiki wanda zai samar da mai din da ƙasar ta dogara da shi a wajen zirga-zirgar transport a samar da refineries din nan da zaran ba mu da refinery a cikin kasar nan ba yadda yanda za a yi mu samu man muke bukata kusan lita musamman eh, a kusan lita sama da eh, dubu ɗari biyar misali na mai wanda ake bukata a kodai a kulle kuma dole ne kasan ya zama da cewa hanyoyin da duk za a rage a kudaden da ake kashewa a wajen gudanar da gwamnati sun rabu idan ba su ragu ba to ba ku yadda za a yi a samu kuɗaɗe raguwar wanda za a samar da sababbin ayyukan yi a cikin tattalin arzikin ƙasa ko dai ta kai tsaye ko kuma ta wasu hanyoyi da za a samar da ayyukan da zai samar da ayyukan yi haka kuma dole ne sai an samar da tsaro da shi tsaron nan wani wasa da shi ne ba sai yiwu in za a yi zaɓe a samar da tsaro ba amma in an gama zaɓe inda ake samun matsalar rashin tsaron nan a ce ba za a zo a samar da yadda za a yi intelligence report a wata uku ba za a iya haɗawa ba dole ne a sa kwararru da za su yi waɗannan ayyuka su nemo tsaron da hanyar da za a samu tsaro da waɗanda suka zama allon baku matsaran a samu da gwamnati rahotanni a kansu sannan kuma a yanzu da ya dace wanda za a yaƙe su a gama da su a yaƙe su a gama da su. malam yusha'u ali ne masan tattalin arziki a najeriya kenan a mu kan wannan batu na hakar tattalin arziki da najeriya take fuskanta allah madaukin sarki dai ya sauƙaƙa ya kawo mana ƙarshen wannan wato damuwa da ake ciki to masu da kuma kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba godiya ta musamman ga shi malam yusha'u ali da amsa mana tambayoyinmu masu da sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma da mana da dan sauran lokaci muhammad abulbucha sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara mai gwagwarmayar Falasinawa daban-daban sun yi Allah wadai da ziyarar da Firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila. Benjamin Netanyahu ya kai kasar Saudiya da kuma ganawa da ya da yarima mai jiran gado na kasar Muhammad bin Salman. Suna masu bayyana hakan a matsayin ha'inci da cin amanar tafarkin Falasinu. yayin da yake magana kan ziyarar kakakin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sami abu zuhuri ya bayyana ziyarar a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske yana mai kiran mahukuntan saudiya da su al'umma bayanin abin da ya faru don kuwa cewarsa hakan wani cin mutunci ne ga al'ummomi kana kuma yin karan tsaye ne ga haƙoƙin al'ummar falastinu ita ma'ana ta bangaren kungiyar jihadi islami ta yi tayar da kasar saudiyan saboda daukan bakuncin na tinyahun tana mai cewa hakan ya yana iya zama share fagen ci gaba da wuce gona da iri kan al'ummar falasinu al'ummar musulmi da kuma wajaje masu tsarki na musulunci a cikin wato a jiya litinin ne dai wasu kafafen watsa labaran isra'ila suka ba da rahoton cewa firaministan kasar wato haramtar kasar isra'ila benjamin netanyahu tare da shugaban kungiyar lagen asiri na isra'ila mossad yossi cohen sun tafi saudiya a asirce inda suka gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman da kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ke ziyara a saudiyan a wato daga baya ministan harkokin wajen saudiyan ya musanta wannan labarin to sai dai kudu da haka wasu kafin watsa labaran isra'ilan sun sake tabbatar da wannan ganawa tudonin ba kawo karshen shirin baki daya sai idan allah mai kowa da komai kai mu can an jima da rana za a sake jima mu dauki da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa musamman shi muhammad awal bauchi wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya kamar yadda aka ji ni dan jagorancin gamar gabatar da shirin kimako fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya